Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a mu. barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune Allah godiya domin yana tare da mu, mun kuma gode mai domin na ba da gaskiya masu sauraron mu kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku, domin mu ci gaba da wannan nazari cikin maganar Ubangiji Allah tare. To, kamar yadda muka saba ya zama wajibi mu yi maku godiya, musamman ku da kuke aiko mana da tallafin aikin bishara. Kuna aikowa Allah kuma yana aikinsa na ceton rayuka. Ubangiji Allah ya yi muku sakayya ta alheri, mu kuma ci gaba da yi wa kan ma'ajiya a bankin sama ranar bayyanar Ubangiji, lalle haƙiƙa zai kira mu bayan kirki. To muna yi muku godiya kwarai da gasken gaske Ubangiji Allah ya saka maku da alherinsa. Akwai saƙo daga Mr. Wash Yusuf Ekuwa eh LC Rabuwak a Gwal DCC cikin jihar Filato, ya ce, Wane hukunci ne Nuhu ya sha saboda buguwar da ya yi, Ibrahim ya yi daidai da ya mata uku? To, Mr. Wash Yusuf muna godiya. Hakikanin gaskiya ba a nuna mana hukuncin da Nuhu ya samu ba, sa'ilin nan kuma, ko da Ibrahim ya yi mata uku ai ba daidai ba ne, shi sama in ka lura, ai, sakamakon sauraren muryar matarsa Saratu da ya ya ɗauki hajarati ne har yau duniya take cikin tumbuɗi. To lallai in ka biyo mu a filin amsa tambayoyin masu sauraro za mu ƙara maka bayani. muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Mr. Inyalo eh, Inyatafadi, Waduku, alamurɗe cikin jihar Adamawa, ya ce, Ina yi muku gaisuwa, kuma ni ina so ku fasara mana Lukka ne Sura goma sha biyu aya arba'in da tara zuwa hamsin da uku. To, Mr. iyalayo in ka biyo mu, za mu amsa ma amma fa a filin amsa tambayoyin masu sauraro. Sai Mr. Yohana Mabdan, yaro jihar Taraba, ya ce, Shi Bilis, ba Yahude ne ko ba Ibraniye ne? To, faso Yohana ai ba cinya ba ƙafa baya, da ba Yahude, da ba Ibraniye abu ɗaya ne, saboda haka Bulus ba Yahude ne, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Mr. Ayuba Munyal, amma ya balwa, ya ce, Ina so ku taimake ni da addu'a saboda ba mu sami haihuwa ba. To, Malam Ayuba mun gode ƙwarai da gaske. za kuma mu ci gaba da yi muku addu'a Ubangiji Allah ya tuna da ku, ya ba ku haihuwa kamar yadda ya tuna da hannatu. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Mai girma mai gaskiya Allah mu mai iko duka, masanin zuciyar mutane, mun gode maka Ubangiji domin kana tare da mu, mun kuma gode maka domin ƙaunarka madawwamiya wadda ta fi gaban misali zuwa gare mu. mun gode domin kyakkyawan zarafin da ka ba mu inda za mu yi bincike cikin maganarka muna roƙonka ka koya mana maganarka ya Ubangiji ta wurin ikon ruhunka mai tsarki. ma godiya domin ma sauraron mu, Ubangiji Allah ka yi musu sakayya ta alheri, musamman muna addu'a domin waɗanda suke tallafawa aikin bisharar nan, ta rediyo dare da rana ba sa gajiyawa wajen aiko da taimako domin ganin bishara ta isa ko'ina. Allah na sama ka sa masa albarkaka, ka kuma ci gaba da buɗe masu falala ta albarka domin mu ci gaba da wannan aiki tare har ranar bayyanarka. Muna da ya Ubangiji ka albarkaci ’ya'yanka. Muna addu'a har yanzu ya Allah na sama domin shi Mr. Ayuba Munyal, wanda sun yi aure amma ya balwa, ba su da ’ya'ya har yanzu suna saurare, suna kuma jira a gare ka ya Ubangiji. ka tuna da ’ya'yanka, ya Ubangiji, ka yi wa ’ya'yanka alheri, yayin da suka roƙe mu mu yi addu'a. Ubangiji mun sani mu ba komai ba ne, amma ka yi mana alkawari mu komai ne cikin almasihu in muka roƙa, za ka ji, don haka muke roƙo a cikin sunan Yesu Ubangiji ka tuna da wannan iyali, ai, ba su kaɗai ba, akwai masu mu da dama waɗanda ba su samu haihuwa ba, Allah ka tuna da su. Muna da ya Ubangiji ka share musu hawaye kamar yadda ka share wa hannata hawaye, Wani nazari kuma da za mu ka koya mana komai kake so mu sani a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan muna nazarinmu dai a cikin littafin Korintiyawa ta fari, idan ku manta ba, a nazarinmu na baya, mun dubi abinci wanda aka yanka ko aka miƙawa gumaka, domin kuma iya ganewa cewa gunki dai ba wani abu ba ne, amma kuma mu sani waɗanda suke bautar gunki su sani akwai Ubangijin iyayen giji Allah mahalicci mai iko duka, wanda shi ne ya kamata a bautawa ba gunki ba. don haka abincin da aka yanka wa gunki ba wani abu ba ne saboda gunki ba kowan kowa ba ne a gaban Ubangiji Allah, amma dai saboda lamiri, idan cin naman da aka yanka wa gunki zai zama sanadin tintibe ga wani mai bi to gara ma kada ka ci, to yau a cikin nazarinmu. Za mu fita daga Sura ta takwas za mu shiga Sura ta tara. a cikin wannan littafi na ayyukan manzanni. Ayyukan manzanni Sura ta tara Idan kana da littafin ka mai tsarki, bari ka ɗauko shi domin mu yi karatun maganar Ubangiji Allah tare. Ayyukan manzanni Sura ta tara aya ta fari ta ce, Ni ba ɗa ba ne, ba kuma manzo ba ne, ban ga Yesu almasihu Ubangiji ba ne?’ ku ba aikina ba ne cikin Ubangiji, ai, ko waɗansunku ba su ɗauke na a kan manzo ba, lalle ku kam ni manzo ne a gare ku domin kuwa ku ne tabbatar manzanci na a gaban Ubangiji. Wannan ita ce kariyata da masu son tuhumata, ashe ba mu da iko, a ba mu mu ci mu sha? ba mu da ikon tafiya da matarmu ta aure mai bi kamar yadda sauran manzanni da ’yan uwan Ubangiji da kuma kefa suka yi, ko kuwa dai ni da Barnabas ne kawai ba mu da iko a ɗauke mana aikin ci da kai, wa yake yin aikin soja sa'an nan ya ci da kansa. wa zai shuka garkar inabi ya kasa cin ’ya'yanta, wa kuma zai yi kiwon garke ya kasa shan nonon. Wato, ina faɗar haka bisa ga ra'ayin mutum kawai ne, ba haka ma a taura ta faɗa ba. ai, haka yake a rubuce a shari'ar Musa cewa kada ka sa wa karkari takunkumi a sa'an da yake sussuka, da shanu ne kawai Allah yake kula? ba saboda mu musamman yake magana ba, hakika saboda mu ne aka rubuta. Ai, ya kamata mai noma ya yi noma da sa zuciya mai susuka kuma, ya yi sussuka da sa zuciya ga samun rabo daga amfanin gonar. Da yake mun shuka iri na ruhu a zuciyarku, to wani ƙasaitaccen abu ne, in mun mori amfaninku na duniya? da yake waɗansu sun mori alaliyarmu a game da ku, ashe, ba za mu fi ku cancanta ba, duk da haka, ba mu mori waɗannan halaliya ba, sai dai muna jurewa kowa, don ta ƙoƙaƙa kada da hana bishara almasihu yaɗuwa, ashe ba ku sani ba. Masu hidima a haikali daga cikin haikali suke samun abincinsu? masu hidimar bagadi kuma a nan ne suke samun rabansu daga hadayar da aka yanka. Haka kuma nan, Ubangiji ya yi umarni cewa, ya kamata masu sanar da bishara a cishe su albarkacin bishara, amma ni kam, ba mu riko ɗaya daga cikin halaliyan nan ba, ba kuma na rubuta wannan ne. don a yi mana haka ba, ai, gara in mutu a kan wani ya banzantar mini da fahariyata, don kore ki, ina yin bishara ba na fahariya da haka, gama tilas ne a gare ni, kaitona in ban in ba na yin bishara, ba da raina nake yi, sai dai a biya ni. amma da yake na ba da ra'ayina ba ne an danƙa mini amana kenan, ina kuma haƙiƙa ne, in gan shi, a duk lokacin da nake yin bishara so na in yi ta kyauta kada a ƙurashe halayata a game da bishara, ko da yake, ni ba bawan kowa ba ne na mai da kaina bawan kowa domin irin jayi mutane masu yawa. Ga Yahudawa sai na zama kaman ba Yahude domin irin jayi Yahudawa. Ga waɗanda suke uh, shari'a take iko da su, sai na zama kamar wanda shari'a take da iko da shi, ko da yake ba shari'a ce take iko da ni ba, domin irin jayi waɗanda shari'a take iko da su ne. ga marasa shari'a kuwa sai na zama kamar mara shari'a, ba cewa ba wata shari'ar Allah da take da iko da ni ba, a'a, shari'ar almasihu na iko da ni domin in rinjaye marasa shari'a ne, ga raunana sai na zama kamar raunana, domin in rinjaye raunana na zama kowanne irin abu ga kowaɗanne irin mutane, domin ta ƙoƙaƙa in ceci waɗansu. na yi wannan ne duk saboda bishara, domin in samu rabo a cikin albarkata. Shi ba ku sani ba, a wajen tsere duk masu gudu suna ƙoƙarin tserewa juna, amma ɗaya ne kaɗai yake samun kyautaci, to sai ku yi ta gudu haka nan dan ku ci. Duk masu wasan gasa sukan hori kansu ta kowanne hali, su kam suna yin haka ne. don su sami lada mai lalacewa mu mara lalacewa, doni ba gudu nake yi zuwa wani wuri ba, dambe na kuwa ba naushin iska nake yi ba, amma ina azabtar da jikina ne, domin in bautar da shi, kada bayan na yi wa waɗansu wa'azi. Ni da kaina a yashe ni, Ubangiji sawa maganarsa albarka amin. To, a cikin nazarinmu na yau, da taimakon Ubangiji, za mu dubi haƙin manzo, wajibi kuma na mai bishara, haƙin manzo da kuma wajibi na mai aikin bishara. A wurare da yawa yau akwai mutane waɗanda suke ganin, bai kamata a ba fasto albashi ba. bai kamata ma a taimake shi ba, to wana idan baka taimaki wanda ya kawo maka bisharar rai ba, to wane ne ma za ka taimaka a wannan duniya? Shi sa Allah ya ba da zaka, ya kuma ba mu baiko, da shaidar godiya da kyaututtuka iri-iri domin haɓakawa da kuma inganta aikin bishara, amma yau, damuwa waɗansu. ko baƙin cikinsu shi ne yaya za a ɗauki wani abu a ba mai bishara. Ɗanwana, na so mu sani, Ubangiji Allah ya nuna mana cewa masu bishara suna da babban aiki a gabansu, kuma wannan babban aiki na ceton rayuka ne. sumar gida da iyali da dangi da ’yan uwa a yi suna bukata a tallafa masu cikin wannan aiki na bishara. Manzo bai yi zama a matsayin fasto na ikkilisiya ba, amma shi mai bishara ne, yakan je wurare daban-daban, ya yi masu wa'azi ya kuma kafa dattawa ya ƙara gaba ya je ya ci gaba da yin wa'azi ta haka ne ya kafa ikkilisiyoyi da yawa. amma duk da haka, a cikin bayanansa zuwa ga ’yan ikkilisiyar Korintus, a wannan Sura Bulus, ya nuna wa Korintiyawa irin ikon da yake da shi, a makamansa na mai bin Yesu almasihu. amma a wurin Bulus abin da ya fi girma gare shi shi ne Ubangiji ya kuma kira shi, Ubangiji wanda ya kira shi domin ya zama mandansa. saboda ’yanci da yake da shi wurin almasihu, Bulus yana, da ikon yin abubuwa da yawa, ba da wata neman shawara wasu ba saboda haka, Bulus ya mai da kansa kwatanci a gare mu, don wurin abubuwan da yake yi, mu iya aunawa mu gane. a wannan Sura ya yi kariyar zaman manzancinsa, waɗanda su suna gani ma ba su yarda da aikin manzancinsa ba, sai ya yi musu magana, inda ya nuna musu cewa ni ba ɗa ba ne, ni ba manzo ba ne, sannan ya ce, Ban gaye su almasihu ba. ku ba aikina ba ne cikin Ubangiji, to duka Bulus ya yi musu tambayoyin nan huɗu, lalle yana da zarafi na yin abin da ke daidai, wato abin da Ruhu Mai Tsarki ya nuna masa, an ’yantar da shi, sai ya yi abin da ya zama da amfani ga Ubangiji. Aikin Bulus ya tabbatar da shi manzo ne na Yesu almasihu ta wurin nufin Allah, ka karanta a Korintiyawa ta fari Sura ɗaya aya ɗaya. kuma har yanzu waɗanda suke shakkan manzancin sama yi Bulus ya gaye su almasihu, ya gaye su almasihu bayan tashinsa daga matattu, wato lokacin da yake a kan hanyarsa ta zuwa Damascus a cikin ayyukan manzanni Sura ta tara, aya uku zuwa shida. Lalle Korintiyawa da kansu sun shaida aikin da Bulus ya yi a cikinsu, Ubangiji shi ne ya aike shi wurinsu. ya kuma sa masa albarka wadda suka samu ta wurin gaskantawa da bishara almasihu da ya kawo masu, to ba shakka manzancinsa ya tabbata a wurinsu. Sannan kuma, ya yi magana ya ce, Ko waɗansu ba su ɗauke ni a kan manzo ba, lallai ku kam ni manzo ne a gare ku, wannan ita ce kariyata ga masu son tuhumata. Ana magana aya uku ta haɗa da aya ta ɗaya da biyu, waɗanda ake yi mana zuwa inda, inda aka samu masu tuhuma a Ecclesia Corinthus, waɗanda masu iya masun tambayoyin nan da Bulus ya yi, gama su kansu shaidan manzancin da Bulus ya yi ne a gare su, sannan kuma ya ci gaba da magana. ya ce, Ashe ba ni da iko, mu ci mu sha, banda wannan ma, ya ƙara da tabbatar masu, yadda yake da iko a cikin aikin bishara da aka ba shi ga kowace ikkilisiya, ba mu da ikon tafiya da matanmu, da matanmu ta aure mai bi. kamar yadda sauran manzanni da ’yan uwan Ubangiji suke suke yi, ayanan ba nufin Bulus ne ya tabbatar da iko na yin aure ba, amma da ya yi aure da yana da iko na yin tafiya tare da matarsa mai bin Yesu almasihu har ikkilisiya ta lura da bukatunsu da kuma bukatarta. ya kuma nuna musu wannan ta wurin tambaya, ya kuma yi kwatanci da ’yan uwan Ubangiji da kuma irin su Bitrus Kefas kenan, wato suna da aure, har suna tafiya da matansu. ’Yan uwan Ubangiji su ne waɗanda Maryama ta haifa tare da Yusuf bayan haihuwar Yesu almasihu. Ka karanta wannan a cikin Mata Sura sha biyu, aya arba'in da shida. da kuma Sura goma sha uku aya ta hamsin da biyar. Bayan wannan kuma ya ce, Ko kuwa dai, ni da Barnabas ne kawai ba mu da iko a ɗauke mana aikin ci da sha. Bulus ya yi wannan tambaya domin Kwarantiyawa su gane da abin da yake nufi. wato shi da Barnabas suna da ’yanci su samu abincinsu daga ikkilisiya saboda aikin bishara da suke a ikkilisiyar. A aya nan, mun gane cewa sauran manzanni ba su yi aiki ba da hannuwansu kamar yadda Bulus da Barnabas suka yi domin samun abincinsu. Dukan manzanni kuwa suna da iko su karɓi abin zaman gari. daga wurin ikkilisiya, inda manzo Bulus da Barnaba suna ciki. Haka yake yau, ikkilisiya ce ya kamata ta biya wa fasto bukatunsa na jiki da na ruhu, domin ya ci gaba da wannan aikin da aka kira shi. Kamar da muka faɗa a farkon nazarin, mun iya ganewa akwai mutane da yawa yau, waɗanda ba su da abokin gaba sai mai bishara, baƙin cikinsu kuma shiga an ɗauki wani abu an kai gidan fasto domin shi da iyalinsa sa amfana uwana, idan kana yin haka, hakikanin gaskiya, ba za ka daina ganin la'ana tare da kai ba da masifu iri-iri, domin kana kishin masu kishin bishara, kana jin haushinsu domin. abin da ake ba su don su iya samun ƙarfin yin bishara shi ne abin baƙin cikinka, to na mun iya gani, Balad ya nuna mana cewa, Dida ya yi aiki da hannu, da kuma Barnabas, wannan bai nuna ba su da iko na a ciyar da su, a kuma shayar da su ba, a cikin ikkilisiyar da suke aiki, kuma wannan bai zama abin da ikkilisiya yau. za ta ce, Fasto zai zo ne ya zauna tare da su ba sannan kuma ya koma shi zai kula da kansa, wajen ciyar da kansa da kuma shayar da kansa. Babban amfani A cikin abubuwan da Barnabas da Bulus suka yi na taimakawa kansu shi ne, Ni da kai ɗan ko da muke bishara, kada mu je mu zama ragaye, mu ƙiƙiro da abubuwan da idan muka yi su za mu taimaki ’yan ikkilisiya su ma su koya a wurinmu ko wata sana'a ce yadda wata rana, ai, su ma za su iya tsayawa da gindinsu. Shi yasa wannan nazari yana nuna mana babu wata ƙofa domin rena ma'aikacin Ubangiji, babu kuma wata ƙofa domin yi mai ganin dama a kan haƙƙinsa, babu kuma wata ƙofa. waɗanda waɗansu za su samu musamman waɗanda yau muna kiransu ’yan ikkilisiyar ’yan uwa, ikkilisiyar dangi, wanda za su haɗu in mai bishara ya zo sai yadda suka yi da shi ’yan uwa in har ikkilisiyarku, mai juya fastoci mai kuma takura shi sai abin da kuka so shi ne za a yi to ba ku zama ikkilisiya ba tukuna, taron tattalin mutane. na masu bin halin mutuntaka da al'amuran jiki, amma fasto shi ne shugaba, bukatunsa za a biya. Abubuwan da ya kamata a yanke a ikkilisiya shi ne jagora ba wasu ’yan uwa ko dangi a cikin ikkilisiyar ba, don haka, Iblis ya nuna mana cewa, lallai mana bukata, mu gane da haƙin manzanni. mu kuma gane da haƙin masu bishara, mu kuma tabbatar da shi, domin yau akwai mutane da yawa da suka zama kamar la'ananu domin suna gaba da masu bishara, suna bakin ciki da masu bishara. Ai, waɗansu ma sun shigo bishara domin suna ganin mai bishara yana jin daɗi, bari su ma su shigo bishara su ji daɗi. suna so su nuna iko da waɗansu abubuwa, amma asalin bishara ba shi ne tunaninsu ba, wannan fa fanko ne, don haka manzo Bulus ya ga mana kunne da kuma nuna mana, lallai muna bukata mu yi kula ƙwarai da gasken gaske, domin wannan aiki, aiki ne wanda Ubangiji Allah ya bayar. Yi magana ya ce waɗanda suke tsere, kowa ƙoƙarin da yake yi shi ne ya ga ya kai ga cin nasara, amma in sun ruga. mutum guda ne yake iya samu ya kai, amma ya nuna mana cewa ni da kai mana bukatan mu yi wannan tsere, domin duka mu iya kaiwa ga nasara. Dan wana na so ka sani, ba za ka iya kaiwa ga nasara ba in kai ka zama abokin gaban masu bishara. ba za ka iya kaiwa ga nasara ba idan ka zama mai baƙin ciki da masu bishara musamman abin da ake ba su don su tallafawa iyali, su ji daɗin aikin bishara, idan ka zama mai muguntawa masu bishara, da kuma danne musu haƙinsu, da kuma yin ganin dama a kansu maimakon Allah wanda ya kira su ya yi ganin damarsa a kansu. kai ka koma ka zama kai ne kake da iko wuƙa da nama sai abin da ka faɗa, to lallai fa, ba za ka gani abin da kake so ba, ba kuma za ka iya ɗauka farin cikin da Allah ya ba ka ba domin haƙiƙanin gaskiya, ka ɗaukowa kanka damuwa, ba sai muka iya gani, muna buƙatar mu yi tsere, mu kuma mu iya kaiwa ga nasara, mu samu lada, mara lalacewa. mu kuma ga mun kai. Jaka ya ce, Ni ɗin nan da kuke gani, ina yin dambe, amma kuma ba iska nake naushi ba, ina yin gudu, ƙoƙarina in kai ga cin nasara. Amma sai ya ce, Lananne ne ni idan ban yi aikin bishara ba, to kuma ina ga wanda ya hana aikin bishara, shi ma. kaga zai iya zama la'ananne kenan. A aya ƙarshe, ya ce, Amma ina azabta jikina ne, don in bautar da shi, kada bayan na yi wa waɗansu wa'azi ne da kaina kuma a yashe ni. Wani abin kaito ne wanda waɗansu za su iya fuskanta rana gobe, sun zama dattawa, masu ƙuntatawa masu bishara, sun zama dattawa. ’yan kama karya, to lallai, za a iya yashe su ranar gobe, don kaɗan wanan, ka san irin aikin da kake wa manzannin bishara da lura, domin kada Allah ya yi fushi da kai. Mun gode ma Ubangiji domin manzanni, fastoci, waɗanda ka kira su aikin bishara. suna fuskantar ƙalubale daga jakadun shaiɗan waɗanda ke cikin ikkilisiya, da hana su haƙinsu, da kuma hana su yin walwala da yin bishara yadda ya kamata. Allah ka yi magana da irin waɗannan mutane su gane, domin aikin bishara ka ya ci gaba a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu ja linzamin shirin nan, madadin injiniyan Lawal sama'il Mato sambanni ni rabran yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu yau, wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttv ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.